Bismillahi Rahmanir Rahim. Zubaida, kashi na arba'in da biyu. Tun ya dawo gida hankalinsa ya gaza kwanciya, gaba ɗaya Inna ta kasa gane kansa. Ɗaki ya shige ƙarshe ya ɓalle batun tsayin wuyar rigarsa, ya nufi ɗan ƙaramin firij ɗin da ke a cikin ɗakin, ya ɗau kwalbar wiski ya shiga kwankwaɗa. Zuciyarsa na ci gaba da tafarfasa. A hankali yake farta, I've already started and I'll, I'll complete it. All of you must get what you deserve. Ya yi wata marmashi kafin ya ce, Now, Jalal dole kowa ya yarda kai ka kashe Tarik. I got rid of you too, and the remaining two, da da suki Salim and Labib. I'll come for you too. Ya daga kwalbar whisky ɗinsa kaɗai sannan ya ce da kansa, Cheers Umar to the beginning of your success. Ya ƙara shi yana fashewa da muguwar dariya. A tare sai Alhaji Kasim suka shigo asibitin gaba ɗayansu. Mom Tarik sai sharɓar kuka take kamar ran ta zai fita. Alhaji Maina kuwa zama kurmi ya gami da dafe fuskarsa da duka hannaye biyu. Duk wani basu ba su baki da sa Alhaji Kasim suke ba fahimta suke ba. A haka dakta ya fito daga tiyata room ɗin yana zame gloves ɗin hannayensa. A tare suka miƙe gaba ɗaya suka nufi dakta. Doctor, how is my son? Tell me he can go through this. Tell me please. Cewar Alhaji Maina cikin rawar murya. Mom kam ta wuce ta nufi ɗakin sai da sai da sirmi ya yi saurin ƙarasawa ya rikota Faɗi take let me see my son. Just let me see him. He needs me right now. Haka Salim ya dinga ƙoƙarin rike ta duk da fafisgewar da take yi. Dakta ya ɗan shafa goshinsa kafin ya dubi Alhaji Maina ya ce, Follow me to my office. Ba musu ya shiga bansa tamkar raƙumi da akala. Alhaji Kasim na biyar da su. Dakta ya dago yana dubansa kafin ya ce, I'm sorry Alhaji Maina. Jin wannan kalma ya sa Alhaji Maina ma girgiza kai yana faɗin, No, I know. No, I can't lose him. He's my only son. Alhaji Kasim ya dafa kafaɗar Alhaji Maina kafin ya ce, Ka kwantar da hankalinka friend, everything will be alright. Doctor ya ɗan fuskar da iska kafin ya ce, Alhaji Maina, your son isn't died, yet, but, but, I'm sorry to say, ya samu internal injury in his brain. Da same wajen da ya samu a kwanaki. A wancan karon mun yi ƙoƙari mun cire jinin, jinin because bai taɓa ƙwaƙwalwarsa ba. By, by this time, by this time around, we just called already ta shiga cikin kansa sosai ma. Magana ta gaskiya ɗanka rayuwarsa tana cikin tsananin haɗari. Duk da rayuwa da mutuwa na Allah ne amma ko ya yi rai memory ɗinsa zai yi matuƙar wuya ya dawo. Sannan ya samu problem a medulla spinalis ɗinsa. Ko zai yi rai he want to be able to walk again. Dakta ya ɗan yi shiru yayin da Alhaji Maina ya soma girgiza kai kurum. Alhaji Kasim kuwa cewa yake whoever did this to him must pay. Dakta ya ɗago hannu kafin ya ce try to come. Try to calm down Alhaji and, and, please if possible kar a bari mahaifiyarsa ta ji wannan shi yasa na keɓe da ku. Alhaji Kasim ya jinjina kai kafin ya ce haka ne dakta mun gode sosai. Kamar kafaɗin Alhaji nayi suka nufi recession yadda Silabib suke. Har lokacin Salim na zaune gefen mam da ke cisgar kuka. Ba su samu ganin Tarik ba don kuwa yana intensive care unit. Banda sautin na'urar bature ba ka iya jin komai a wajen. Salim ya dubi Labib kafin ya ce I can't believe Jalal is capable of murder. Labib ya ɗan fuskar da iska kafin ya ce, Me Eda, ko Jalal zai kashe wani ba zai kashe Tarik ba, amma all of us ya fi shiri da Tarik. Salim ya ɗan taɓe baki kafin ya ce, That girl changed, change him completely. We don't know him anymore. Idan kuwa ya kashe Tarik, to kuwa duk muna cikin list ɗinsa. He will surely come for us. I'm just terrified. Tsaki Labib ya kafin ya fashe da dariya, ya ce, Called police already got him arrested. Ka daina jin tsoro. He to come for you, mama boy. I thought prison did change you, ashe babu abin da ya ragu. You still, you still, you still Salim da Suki. Labib ya kuma fashewa da dariya. Gajeren tsaki Salim ya yi kafin ya ce stop joking around already. This is a serious matter you know. Dariya Labib ya kuma yi daidai nan barista Manar da Alhaji Kasim suka kara soyan da suke. Alhaji Kasim ya dube su kafin ya soma marmashi ya ce you boys, a loki ku gode ma Allah. Kallonsa suka yi da alamar tambaya ɗauke a face ɗinsu. Alhaji Kasim ya murmushi ya ce na san ba gane me nake nufi ba amma yanzu zan fayyace muku nufi na abin da muka hanga muku ni da barista. Sai da ya karkata babban rigarsa kafin ya soma faɗin. It's something very easy. Na san ku kun san Jalal ba zai iya kashe Tarik ba suka gyaɗa kai a tare. Alhaji Kasim ya kuma gyara tsayuwa kafin ya ci gaba da faɗin. According to Jalal's statement, Tarik kafin ya mutu yayi yi ta roƙonsa ya kashe sa amma bai kashe sa ba sannan kun san tun ba yau ba Tarik was planning to commit suicide yanzu abu ne mai sauƙi za mu faɗa Zubaida if she drop the charges we will we will set her husband free na san she will definitely do it right away kun ga idan ta yi haka muka sai mu ce za mu ba da testimony ɗinmu in court cewa Zainab bai kashe Tarik ba asali ma Tarik ne mai yunƙurin kashe kansa ku da kuka rayu da shi a prison za ku ba da wannan shaidar kun ga daga nan no more worries a rufe baban Zubaida har abada dariya suka tuntsire da shi Su duka biyu, Salim har da hogin dadi sa, yana faɗin nice suggestion ever that Labib kuwa cewa Uncle, baka taɓa burge ni irin ta yau ba. Alhaji Kasim ya murmusa kafin ya ce, ai na sha faɗa muku, all this ba baɗi tashi da nake yi, I'm doing it for your future ne. So yanzu abin da nake so da ku, keep this between us, no one shall know. Not even your moms, kun gane? Gada kai masu kai cike da jin daɗi kafin suka fice daga asibitin. Tafiya suke kan shara bisa kwalta duk wani lungu da sakon hanyar Gombe ta Abuja tsaf Shatima ya haddace sa kansa. Baba masu sai goga aswakin munafurci yake yana zazzare idanu. Manda sautin kira'ar Shirem cikin cikin suratul Yusuf babu abin da ke tashi a motar. Sun dan wuce Bauchi kaɗan har sun wuce wani ƙauye da ke ɗan gaba da Narabi kaɗan Baba Ture ma ya rubi Shatima ya ce Abdullahi ni ko ina so na tsaya a na ɗan kama ruwa. Shatima ya ɗan yi slow ya kalli agogon jikin motar. ta nuna karfe shida da wasu ‘yan daƙiƙai. Cike da girmamawa Shettima ya ce, Baba ai da ka bari mun shiga tilden Fulani tun da mun kusa shiga amma nan wajen is very ba a faye tsayuwa ba. Iya sai mu yi sallar magariba ma. Baba Ciroma ya cika ya fam take ya soma bore yana faɗan aikin banza aikin wofi. Ni ne Aliyu, mai martaba zai haɗa da yaro a tafiya kuma na faɗi abu a ce ba za a yi sa ba. Sarauta ce Allah ne mai ba ta, kuma da Allah ya so da yanzu ni ne a kujerar nan ba Aliyu ba. Ina fin sa da sa sau da ƙafa duk da ƙanina ne, amma ba zan lamunci wulaƙanci da raini daga yara 'ya'yan na ba. Jaki Shatima ya ja ya yi birki cike da mamaki. Me ya kawo waɗannan maganganun? Baba Ciroma ya ci gaba da faɗin, buɗe min na fita dan ƙwal ubanka. Murya har na rawa Shatima ya shiga ba sa haƙuri haɗi da buɗe lock. Ai ba Baba Ciroma na fita wasu mutane da sanduna da gorori suka nufo su suka shiga dukar motar da iyaka ƙarfinsu. Duk da fasa masa gilas ɗin mota da suka yi bai hana su daina danna giya da ƙarfin gaske ba. Ya yi reverse lokaci guda ba da son sa ba ne ya bar Baba Ciroma dole ya tafi ya nemo masu ɗauki kafin a yi kan mai uwa da wabe Ba wan ba ƙanin karatun arne tunda da baya da su kaɗan sun wuce checkpoint na sojoji. Dukan Baba ciro suke da iyaka ƙarfinsu yana faɗin, ba shi ba ne, ba ku saurara ba shi, ba shi ba ne ba, wallahi shi ne wanda ya gudu, na rantse muku ni na biya, biya kuɗin, kar ku kashe ni ku yi min rai. Ƙauyawan nan kuwa sai rabta ma masa du, sai rabta masa sanda suke yi suna faɗin, a radin Allah ƙarya kake yi, ya ce mana zai ajiye ka a nan wajen mu, wajen mu gama da kai, ku buge shi. Rututun suka ci gaba da aza masa sanda, Banda kalu inna lillahi da Baba ciro ke iya faɗi baya komai, tun yana iya motsi har ya bar motsawa. Daidai nan su Shattima da sojojin checkpoint suka ƙaraso, aiko Akonan nan suka gudu suka shige dajin. Ruwa-ruwa aka kwashi Baba Ruwa-ruwa aka kwashi Baba ma aka shige da shi mota, suka nufo da shi babban asibitin Bauchi, Abubakar ta Tafawa Balewa University Teaching Hospital Bauchi. Cikin sauri aka karɓi Baba ciro a emergency rai a hannun Allah. Tunda ta dawo gida ta yi jugum ko abinci ta kasa ci. Wannan ranar guda haka ta yi sa cin abinci. Hauwa ta lura da hakan. Dan kuwa duk barkwancin Zulaihat yau kam shiru ta ɓace. Imam ne ya shigo gidan dawowarsa kenan daga makaranta. Dan yau ya jima yana lectures bai samu zarafin yin tasi ba. Sabida tutorials da ya gudanar ma 'yan ajinsu. Ya sha mamakin ganin yau ba sa zaune saman tabarmar da ya saba dawowa yana iske su. Kai tsaye ɗaki ya wuce ya ajiye littafansa kafin ya canza kaya ya nufo ɗakin gwaggon. Zulaihat ba ta falo sai gwaggwa da ke faman saita rediyo. A'a, Imam an dawo? Gwaggo kwata tambaya tana murmushi. Imam ya karasa yana faɗin i eh, ‘yar tsohuwa, Allah ya yi sun ni na dawo. Gwaggo kwata murmusa ta ce to bismillah, maza ka zo ka ci abinci. Yau mutumin ka aka yi ɗan wake. Imam dai murmusawa kurum ya amma hankalinsa ya fi karkata ta ina zai hango Zulaihat. Gwaggo kwata katse sa da faɗin lafiya dai ko? Ɗan jimi ya kafin ya ce wa ko Zulaihat fa. Gwaggo kwata ɗan rage murya kafin ta ce tana ciki yau haka nan ta wuni. Kila ba ta jin daɗi ne. Maza ka shiga ka tambaye ta na san za ta faɗa maka. ba ta jin daɗi ya faɗi sa fal damuwa migewa ya nufi uwar ɗakin gwaggo yana faɗin bari duba ta kana yayi nokin a ƙofa da sauri ta shiga goge hawayen idanunta kafin ta ɗauko mayafi ta rufa sannan ta ba su izinin shigowa tun daga ganin yanayinta ya san babu lafiya Ƙarfin hali ta shiga yi tana ƙoƙarin ɗaura murmushi saman fuskarta. Ta ce, Student, yau baka dawo da wuri ba? You got is us worried. Tsare ta da idanu kafin ya ce, Me ke damun ki? Farda idanu ta tana masa rarar wasa kafin ta ce, Ban gane ba, I'm fine. Imam ya sauke ajiyar zuciya kafin ya ce, You look so worried. Sannan gwaggo ta ce min, yawa ka kika wuni. By now kin san na san ki sosai. So just tell me what is up with you. Zulaiha ta share hawayen da ta ji sun ciko mata idanu. Cikin zuciyar take faɗan, I can't share it with you, Imam. I can't tell any, anyone. I'm so scared. Imam ya shiru yana karantar ta. A hankali ya ce, Ko ana maki wani abin da baki so ne. girgiza kai ta kafin ta ce never kawai kawai I'm just missing home ne even thought my mama died I still want to see my father again daga da watsar da rayuwata da na I want to see him again and ask for him for his forgiveness na san ba laifinsa ba ne laifin Iblis step mom ɗina ne ta ya cika zuciyar Imam, cikin sanyin murya ya shiga lallashinta, yana nuna mata in Allah zai kai ta har Adamawa wajen mahaifinta. Murmushin yaƙe kurum ta yi, cikin zuciyarta kuwa babuwa ne da dama suka mata cunkus, don kuwa babban abin takaicinta shi ne ta kasa ce soyayya Umar cikin zuciyarta. Ya jima yana tsaye a waje babu Kausar babu alamanta, sai faman ɗaya kai yake yana hangen benen gidan. Asma ta kuma ta kuma sobanta a karo na biyu ta ce don girman Allah Kausar ki je ki sallame sa wallahi ba tafiya zai ba idan ba ki je ba kin ga babu yanda malali ta da shi ba ya ki tafiya miƙewa kausa ta yi a fusace kafin ta ce this is the worst mistake of his life wallahi sai yayi nadamar ta ko kafarsa gidan gidan nan da ƙarfin gaske ta fuske ƙofa ta fice tun daga nesa zuciyar ta ke tafarfasa, babu komai cikin ta illa tsana da kyamarsa hasken Hasken tangama-tangaman security light da ya ƙawata gidan ya haske mata fuska. Wani sanyi ya ziyarci ran Salim. Marmashi ya soma duk da tsantsar fushi da ke hangowa kwance saman fuskarta. Baki na rawa ya soma faɗin, "Sweetheart, I miss you. What the heck brought you here?" Kausa ta, ta katse sai da faɗin haka, cike da masifa sai faman huci take. Salim ya ɗan juya idanunsa gami da shafar su masa, kafin ya ce kausa "You and I need, you I need to tell you, but before then, ki bari na maki ta'aziyar rashin da muka yi na fafi sannan ki shigar da ni na gaida mamsi na mata ta'aziya bai kai aya bai ji saukar mari a fes ɗinsa rike da kuncin sai ke duban ta yadda take huce fararen sleepy eyes ɗinta sun koma jajazar saboda tsananin ɓacin rai sharewa ya kafin ya ce i'm sorry takaicin duniyar nan ya cika kausar bai karasa magana ba ta shiga nuna masa hanya tana faɗin get out get out of here you really have to have no shame how do you show your face here After all the damage you, you and your family caused to my family. Girgiza kai Salim ya soma, yana faɗin no Kausar, don Allah ki saurare ni. I know I hurt you. I tore your heart into thousand pieces. Do you think I'm not also suffer? Rubuta miki takardar saki da na ya fi komai jefa ne cikin tashin hankali. Kausar, I can't do it without you. Please have pity on me. Don't turn your back on me. Na san ke kina sona. I know you just. You miserable liar, you never love you. Just get out of here already. Ka fita kafin na kira maka 'yan sanda, you wretched criminal. Murya ta ya soma shekin hawaye ya soma zuba mata. Sana ta ci gaba da faɗin, you destroy my life. You ruin it completely. You nothing. You nothing but a disaster. Hate you. I hate you. I hate you, Salim. Da suki so very much ma. Ta ƙarasa ta shiga dukansa a ƙirjinsa da duka hannayenta biyu. Tana kuka take faɗau Ka fice ka bar mana gida. Get out, you disgusting, I hate you. Hannayenta ya shiga ƙoƙarin riƙewa, yana faɗin enough Kausar. Calm down for heaven's sake. Fisgewa take tana faɗin let me go, you ratchet Rafis. Why can't you just admit already? Da ƙarfi ya riƙe hannayenta idanunsa sun kaɗa sun yi ja sosai kafin ya ce yes, I admit I rape her. But you know what? I did not anticipate that to happen. I was supposed to go there by Labib. Da ƙarfin gaske ta bincike tana dubansa da wani irin tsana da kyama. Ta shiga ja da baya da baya tana girgiza kai. Lafiya kansa ya kafin ya soma faɗin kausa. listen to me my love. Kan ya ankara sai jiyo ƙarar ta ta bugu da baya. Ƙarafin da aka gewaye wasu manyan manyan flowers da su. A sittin ya kanta yana ƙwalla mata kira. Mamsi da Asma a tamanin suka nufo downstairs don sun ji ƙarar da kausar ta da kuma muryar Salim na kiranta. Gaba ɗaya mamsi ma ba ta san da zuwar Salim ba. Rike ta Salim yi yana jijjiga ta yana faɗan please ki tashi Kausar please kin ji my love. jinin da ya ga yana bin kafafunta ya jefa su cikin tsananin tashin hankali. Mamsi murya na rawa ta soma faɗan, me kai mata what did you what did do to my daughter. Girgiza kai kurum Salim yake yana faɗan, no mamsi I didn't do anything. We really need to take her to a doctor. Da wata mamsi ta da ƙarfin gaske tana faɗan, let, let go of my daughter. kar ka saki ka taɓa min ya kai ba mijinta bane daidai na asma ta ƙaraso da yar da yar 406 ɗinsu da ta masa saura a gidan ta ce mamsi mu tafi asibiti da bebi cikin saurin mamsi ta rungu mota suka shige mota sai cije baki kausar take har lokacin idanunta a limshe ta masu saurare a nan za dakata ni ma mai fa nake maka fatan alkhairi bismillah